zauren VOA. Yau za mu tashi ne a inda Alhaji Kamil Hussaini Muhammad na jam'iyyar MC ko Movement for Change zai ci gaba da amsa tambayar da aka yi masa. Kan yaya yake kallon yadda wasu suke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara. Alhaji Kamil gare ka. yau ina cikin wani kungiya hanni bature wai patriotic citizen wanda ke mayaƙi ɗan kasa da yake son kasa da manufan ƙasa ya yake gaba kan da ake so duk talaka da waɗanda marasa galiyu su ma za su ɗanɗani yanayin mulki da yake cikin ƙasan ga ai dole ya kamata kai ma ka duba kai tunani jan bayan mu bari in gwada maka wannan history party mu ne party nan in ka duba lokacin da na na ku a kufadu an ka je takara da ligon daga legon 207 muna legon ai bai ci alankojo cirmantin ba da za a takara na biyu duk mutane 17 da aka yi takara su bi kawai ne ke gaba da ba wanda ya lashe je kuri da aka tafa shi da shi alan ya ce a'a kan da fatin nan an present 17 candidates kan da fatin nan ya rarrabu zuwa yau in muka ce shi ma za a tsaya a yi sabon election da shi na na'adu don kaku don yayan shi ne kuma babban shi ne cikin fatin ya bari ya je na na'adu don ya gode mai wadda cikin rayuwar shi bai taba ganin mutum adali kamar Alan Tirmantin ba abin da ya bai ya tsone mashi idanu kwarai ya ji daɗi amma in ba shi Alan shi zai zo ya mallake yanayin kudurin na MPP jam'iyya yau an zo cin hanci da rashawa ya bari mun je election election da mu mun kate da ho gana ba inda Allah ya taka ne ban taka ba tare muka je election kuma special delegate conference da zamun nan MMDC sitting MPs Council of Elders, Council of Patrons, all regional executives, the constituency chairman, the one Council of Elders, special delegate conference zamu. Yau in um, kowa ya je ina gamuwa da wa'annan mutane, amma Allah kawai in ya tebe gamuwa da kowa. Don kai da kai da gwamnati ya baka aiki kai da matsali, in kai wasa Allah ya ganka an kore ka. Shi kama a ah, to shi ma da ake neman kuɗi a samu headquarters da muke opposition shi tattar matasa masu kuɗi da kuɗin shi aka karɓi fatin aka ajiye to yau an zo a dama ba da shi ba shi kamar an mai wariya yanayin wariyan da aka yi yanzu ok tun da dai an mai wariya ba son shi ake cikin fatin ba ya kamar shi ma ya ware tun ina shi ma ina da manufan shi abin da ya kawo wannan abu kenan eh salamu alaikum za mu je wurin babban jam'iyyar adawa malam nazir kaji abin da 'yan gida guda ne a da amma yanzu sun yi hannun riga <laughs> yasa me za ka iya faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa ko kuma kai da yake kai ne eh, ke da experience ka jima kana mulki me za ka faɗi akan abubuwan nan da suka faɗa alhaji muhammad nazir sa'id daraktan sadarwar bangaren zango a jam'iyyar ndc yana da kyawun kwarai da gaske kamin mu yi wato mu shiga cikin zurfin bayani dukka masu tsauraranmu su gane irin yanayin da gane ke ciki cikin lamarin tattalin arziki da farko a jagorancin shugabanmu is excellency john domani muhammad wato bashi da ya bari tsarauta da yi bayan shekara takwas wato biliyon na gana a kudin gana biliyon dari da ashirin yau jam'iyyar da ke kan sarauta na na ado da shi Alhaji Bahumiya ba su cika shekara takwas su ba, wato sun bar bashin fiya da biliyon kuɗin Ghana na CD dari shida. In ka duba a jagorancin His Excellency John Dramani Muhammad rijiyar mai ɗaya muke da shi a Ghana. Da John Dramani Muhammad ya zo ya zauna ya yi ƙoƙari ya ƙara biyu bai ci amfanin bin da ya ƙara ko so ɗaya ba sai ya gina biyu rijiyar mai biyu ya ƙara wa shi wanga gwamnati na npp da a jagorancin nanado da wato baumiya in ka duba kudaden da excellency john damani muhammad ya samu cikin gida wurin haraji wurin abubuwan da ya kamata a biya gwamnati kudaden da john damani muhammad duka ya samu wato cd na ghana biliyon 248 yau wannan gwamnati tana da biliyan 830 na sidin Ghana. Daidai ne saboda an ƙara musu ma rijiyar mai har biyu, an kara musu wato wa'ansu haraji na kaman Esla da makamanta da zai ƙaro musu kuɗi cikin tattalin arzikin. Bayan haka nan sai mu duba kuɗin Ghana na sidi nawa ke sun dola ɗaya, saboda da dola ne dukkan mutanen Ghana suke harkansu na sayar da sayarwa na ƙasan waje. Dundumani Muhammad ya bar dola yana kan CD uku da tara yau da nike magana da kan ga in ka duba dola yana wato ana san dola ɗaya da CD goma sha biyar da digo tara. To bayan waɗanga duka da aka samu aka ba gwamnatin na na ado me ya haifar abin da muke son mu gane in ka duba a zamanin John Muhammad babu wanda wato inda muka karbo bashi a ce wai lokacin biya ya kai ba mu iya mun biya ba kowane lokaci idan lokaci ya kai kai tsaye sai mu biya saboda ana aiki da kuɗin ayyukan kuma yana haifar kuɗi da za a iya wato bunƙasa cin gaban ƙasa da shi Kaman misali a tuwabo Gas Project kaman Ghana Gas da makamanta da aka karbo kuɗi na bashi aka yi da shi dukkansu ya zo yana haifan kuɗi muna biyan bashin mu kai tsaye yau a gwamnatin Nanado da bawamiyana mpp npp dukka duniya baki ɗaya mun kasa biyan bashi yau muna ba da haƙuri ne a ƙara muna lokaci saboda biyan bashi bayan kuɗaɗen ga duka da suka samu wanda yake da ya kamata ya kawo cin gaban gari in ka cire wannan wato menene inda aka ajiye mu duniya baki ɗaya kan tattalin arzikin mu? muna kan b minus wato junk status misalin mu ce bola wanda yake ba mu da wani amfani sai dai a tattara a zubar talau talau in ka zo wato yanda gwamnati kuɗaɗen da ake kashewa da yanda yake gina gari muna ƙaruwa wato kashi uku da digu shida kamin mu bar sarauta yau ba wani karuwa sai dai in the negative wancan shekara da aka tattara aka gani mun karu negative 1.1 wanda yake ba abin da yake an tattara ba ya zamo guda ba. Cisa mun koma baya mun koma gidan jiya. haka kuma in ka duba babu inda muka karbi wani kuɗi a gwamnatin John Dramani Muhammad da ya kai lokacin biya mu ce wai a'a ba za mu iya biya ba ko gida ne ko waje yau gida ma kuɗaɗe wanda yake gwamnati an tattara an bashi saboda in ka duba cikin history Ghana kowa yake da kuɗi yake neman inda yake da save ya ajiye kuɗin saboda ya yi amfani sai je wa gwamnati rance wannan kuɗi gwamnatin na na da danko akufado da bawumiya na npp sun karbi kuɗin nan sun kasa biya kuma sun tura wa mutanen dukkan mutane kuɗinsu ya zama abin da ya zama in ka duba ma batun wato aikin an samari da 'yan budurai shine wanda yake muhimmancin kwarai da gaske saboda me idan mutane suna aiki cikin gari yana kawo cin gaban gari saboda sun biya haraji su ma sun yi sai da sayarwa komai sai kaga kasuwanci cikin gari ya ci gaba a zamanin John Muhammad kamin ya bar sarauta ya kokarta kashi takwas da digo fudu ne cikin dari kawai ne ba su da aiki wa'inda yake sun kai aiki ba su samu aiki ba bayan shekara bakwai na takwas muke ga abinda statistics da ya fito na wancan wata ya nuna cewa rashin aikin an samari da John Muhammad ya bari kashi takwas da digo fudu cikin dari yau ya hau ya kai kashi goma sha bakwai abu ne wanda yake har wato garin 'yan tsaron gari da kansu sun nuna cewa zai iya kawo barkewan 'yan samari su shiga wani hali su ta da zaune tsaye saboda shi ya zama national security issue in ka tambaya me ya kawo bayan waɗanga kuɗaɗe duka muke wahala wanda duk ya ce ma wai an yi wani akwai wani yaki da ake wani wuri an yi wani mas'ala menene ka ce mai bai yi maka gaskiya ba saboda me muna gani kiri da buzu ana wato banna da kuɗin gana. misali miliyan fa hamsin da takwas aka zuba wai za a gina babban coci na Ghana. Yau in ka je wurin rami aka gina, amma miliyon hamsin da takwas na dola ya shiga ciki. Don Allah, wannan miliyon hamsin da takwas ba kuɗi bane wanda yake in ka canza cikin kuɗin CD na Ghana za a mutum ɗaya zai yi haza ba fa. Sai da motoci wato manya-manyan motoci za a iya cika wannan kuɗaɗen. Da bayanan Alhaji Muhammad Nazir Sa'i, daraktan sadarwar bangaren zango na jam'iyyar NDC. kan tattalin arzikin Ghana za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ɗora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan mukhtar Abbas wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.